Hoto na biyu Yesu ya mai da ruwa ruwan anab, Yohana Sura biyu aya ɗaya zuwa sha ɗaya. Lokacin da Yesu ya kai shekara talatin, ya fara yawo cikin ƙasar Isra'ila, yana yi wa mutane koyaswa da maganar Allah, ya yi abubuwa masu ban mamaki, waɗanda ke nunawa mutane lalle shi alkawari na Allah. wanda Isra'ilawa ke jira tun da daɗewa. Wasu mutane sun yi ban gaskiya da abin da Yesu ke koyawa gaskiya ne, sun zama abokansa sosai har suka zamna tare da shi kullum domin ya yi masu koyaswa. Waɗannan ana ce masu almajiran Yesu. Wata rana aka gayyace su da almajiransa zuwa wurin ɗaurin arme a cikin kana ta galili uwar yesu kuwa tana nan wurin hidimomi na ɗarmin arme suna tafiya da kyau sai aka gaya wa uban biki cewa ruwan anab sun ƙare wannan rashin ruwan anab ya damu mutane waɗanda suka shirya biki sai uwar yesu ta zo wurinsa ta ce masa, Ba su da ruwan anab, Yesu ya ce mata, lokaci na bai zo ba tukuna. Maryamu ta sani Yesu ya iya aikata wannan al'ajabi, don haka ta ce wa almajiransa, su yi biyayya ga duk abin da ya umarce su, akwai tukane shidda manya, Yesu ya ce, Ku cika tukanen nan da ruwa, suka yi yadda ya ce, sa'an ya ce masu, Yanzu ku ɗiba ku kai ma uban biki, ruwa suka zama ruwan anab, sa'an da uban biki ya ɗanɗana ruwa wanda ya zama ruwan anab, ya yi mamaki, ya kuma ce a ajiye ruwan anab mai kyau har yanzu, sa'an da ya mai da ruwa ya zama ruwan anab, Yesu ya nuna shi daga wurin Allah ya fito. babu wanda ya iya mai da ruwa ya zama ruwan anab allah kaɗai ya iya yin hakanan almajirai suka ga abin da yesu ya aikata sa'an nan suka fahimta da yesu shine ubangiji